mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na farfesa egondu da ke anan sabo unguwa arkilla inda muke karatu littafin sai muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a ɗaya ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin kitabul hajji yau za mu tashi babi na goma sha uku babu jawazi gaslil muhrimi badanahu wa ra'sahu wannan shine karatu na ɗari da ashirin da shidda bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس بما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسر بن محرم مخرما أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل محرم رأسا وقال المسور لا يغسل محرم رأسا فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مهرم فودع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فقاطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يسب أسبب فصب على على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل إمام النووي باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه babi mai magana akan halastin mai ihrami ya wanke kanshi da jikin shi ya wanke jikin shi da kanshi don haka mai ihrami yana iya shiga ya yi wanka ba wankan janaba ba ba wankan haila ba in ta gama haila wanka haka kawai ne ya wanke jikin shi ya yi tsafta duk wannan tabibin da suke akwai dalili na farko kun ga a da tafiyar nisa gare ta daɗewa ake kwana goma sha hudu ake tsakanin makka zuwa madina ana tafiya in an isa cikin ƙura aka isa da dauda da ƙura da dauɗa da damuwa malamai da suna da magana akan cewa don mi aka hana mai ihrami ya sa turare don mi aka hana mai ihrami ya yankan kumba mafi yawan malamai suna ga domin ba a son ya yi gayu ba a son taraf ana son ya ji kai ne kamar yana cikin likkafani ne ana son ya ji kai ne kusa ga lahira ne ba a son ya ji shi cikin abubuwan duniya don shi aka hace kai ya sa turare kai ya yi aski kai ya yanke kumba aski da yanke kumba duk abu ne ke ƙara mutum kyau sai kasance cewa in yayi aski zai kara kyau in yi yanki kumba duk abu ne in sa turare kai ya sa tufafi kewayayyu to shine shi yana wanka ko bai wanka za mu ji cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi akwai mai ra'ayin cewa baya wanka ko wanka baya yi ana so a gane ash'afa akbara a gane da gizo da kura a jiki ya fito inda Allah yana roƙon Allah don shi addu'a ta take karɓaɓɓa addu'an mutanen arfa don shi ake cewa an gafarta mishi don shi ake cewa hajji yana tuna lahira da sauransu to tun da haka ne fahimtar ta malamai cewa abin da yasa aka hana nan domin a hana taraf in an samu wani abu da yana halatta cikinsu za a yi magana ta kamar shi wannan wanka ɗin yanzu ana son mutum ya kasance mai gizo mutum ya kasance mai kura mutum ya kasance wanda bai yi tarab ba bai yi kwalliya ba sai aka samu yana halatta a yi wanka za ka sai a yi babi a ce cikin abubuwan da ba su halatta akwai aski akwai yankan kumba akwai sa turare amma fa wanka yana halatta duk da wanka ya yi kama da su shi ma wajen mai da mutum lamari ya kasance fes fes fes to ba wai fes fes fes in ne ba a so gaba daya ba duk yana halatta a yi wanka kamar da za mu ji wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi su sun fahimci cewa hatta wankan ma baya halatta ayi saboda yadda ake so mutum ya kasance kusa ga lahira fiye da shi kusa ga duniya إمام مسلم يتي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وزحير بن حرب وقتيبة بن سعيد نو كينان يتي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد نو كينان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ها وانا إسناد يا توكي سيتي وحدثنا قتيبة بن سعيد نو كينان ينزو نو وتشي نبير kaka koma magana in baka da littafi mutai mutum sai ba shi muka ambato da su ba mun ci abubakar bin abi shaiba da amrun naqi da zuhair bin harb da da dawa da kutai mutum ne sa'id su muka ambato ai guda hudu yanzu kuma wa da kutai mutum ne sa'id wa hadha hadithuhu am malik ibn anas yanzu hadisi ya canza daga hadisin sufyan bin uyaina ya dawo ga hadisin malik bin anas fi ma quriya alaihi an zaid bin aslam haka ya dawo daga zaid bin aslam yanzu kun saurare da isnadin yake zaid bin aslam dalibai nawa gare cikin isnadin biyu da imamu malik dawa da sufyan bin ku taiba ibn sa'id ya ruwaito daga imamu malik daga zaid bin aslam can kuma da taiba ibn sa'id da abubakar bin abi shaiba da amrun naqid da zuhar bin harb duk sun ruwaito gaba sufyan bin uyayna shi kuma rawaito daga wa daga wa zaid bin aslam don haka yanzu hadisin gaba ɗaya ya tuke gawa zaid bin aslam zaid bin aslam shi kuma mutum nawa amma ɗalibai ne ciki yabba labarin biyu dawa dawa sufyan bin uyayna dawa da imamu malik shi kuteba bin sa'id shi ya samu sa'a shi ya je makarantar sufyan bin uyayna ya ji hadisin ya je makarantar imamu malik ya ji hadisin amma da abubakar bin abi shaiba da amrun naƙid da zuhair bin harb duk su gawa ɗaya suka rutu hadisin da sufyan bin uyayna da aka duyina tukewa ga zaid bin aslam an ibrahim bin abdullahi bin hunainin an abehi waye baban shi abla bin hunain da aka abla bin hunain shine tabi'in hadisin kuma shine ya sahabbai guda biyu da suka yi musu suka aika ya yi musu bincike kamar yadda zamu jiya don haka an ibrahim bin abdullahi bin hunainin an abehi wane ne baban shi abdullahi bin hunain an abdullahi bin abbas wa mismar bin makrama wannan guda biyu sahabbai ne abdullahi bin abbas da mismar bin makrama su biyu daga hadisin sahabi uku garai hadisin sahabi uku garai imamun abu da muslim daga farko malami hudu garai ƙarshen isnadin sahabi uku amma hadisin sahabi guda ne hadisin abu ayyubal ansari ne amma sahabi uku aka ambata ciki abdullahi bin abbas da miswa bin makrama da ubayyu bin ka'ab mun fahimta tayyib yanzu an abdullahi bin abbas wa miswa bin makrama su biyu sahabbai ne annahu maktalafa bil abwa cewa sun yi musu sun yi sabani a abuwa wani wuri ne yake ce ma abuwa dawa da suka yi sabani abdullahi bin abbas dawa miswar bin makrama me me saban da suka yi ala abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas zace yaghsilul muhrimu ra'asahu mai ihrami mai aikin hajji yana iya wanke kai yi. ku kiyaye wanke kai wanke kai fa babban babban matsala ce wadda yake bata shafe mu da yawa ba nan mu su suna da gashi da yawa ne su suna da gashi da yawa don shi wankan jumu'a annabi ke cewa wanda ya yi wanka ya wanke kai ne saboda har yanzu farin mutum yana iya wanka bai wanke kai ne ba har yanzu mace a nan waje mu ita ke da gashi iri na farin ta ta iya wanka ba ta wanke kanta ba ta sa ah, hula ta hana ruwa su taɓa kan saboda wanke kai shi zaman kai ne yake don shi annabi ke cewa wanda ya yi wanka ya wanke kai ne mu nan babu mai wanka bai wanke kai ne <laughs> ba gaba ɗaya na ku gane matsalar wanke kai babban matsala ce gare su su mutane larabawa da duk masu gashi da yawa ƙala abla bin abbas ce rasulul muhrimu ra'asahu mai ihrami mai aikin hajji yana iya wanke kai ne wa ƙalar al miswar miswar bin makrama radiyallahu anhu ce la yaghsilul muhrimu ra'asahu mai ihrami baya wanke kai ne mai ihrami mai aikin hajji baya wanke kai ne kun ga cikin sahabbai akwai masu ra'ayi mai ihrami baya wanke kai ne kafin su zo su samu hadisi فأرسل ابن عباس إلى أبي إلى أبي أيوب الأنصاري سي عبد الله بن عباس أي كان نيوا وين عبد الله بن حنين شنو تابعني سي أي كان zuwa ga Abu Ayyub al-Ansari as'aluhu an zalika ina tambaya ta game da wannan abun fawajadtuhu yaktasilu bainal qarnayn sai ni same shi yana wanka tsakanin ginshikai guda biyu da inda rijiya rijiya ce ta ruwa ga ginshiki ɗaya ga ginshiki ɗaya gefe ginshikin da ake aza ah, wasaki a jawo kusan kwakwara wurje nan mai tsawo wadda aka aza wani abu a ja a ja wani lokaci ma raƙumi ake sawa ko yana jan ruwa yana jan ruwan to ginshikan guda biyu sai ni iske shi yana wanka tsakanin su ta gefe kenan an sa tufafi an sutur shi daga jama'a wa huwa yastatiru bi thawbin ya sa tufafi ya suturci kai ne daga jama'a ba su gani yi. Ala fa sallamtu alaihi sai abdullahi bin hune ce sai ne mai sallama fa qala man hadha ni ce wane ne wannan ku kiyaye ku biyo hadisin da kyau ni mai sallama yana me yana wanka sai ya ce mini man hadha wane ne wannan fa qultu ana abdullahi bin hunayn ni ne abdullahi bin hunayn arsalani ilayka abdullahi bin abbas abdullahi ibn abbas ya aiko ni inda kake as'aluka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim ana tambaya ya annabi ya kasance yana wanke kan shi a lokacin ihrami fa a abu ayyuba radiyallahu anhu ya yake wajen ku yadahu yake ko ina biyadihi ne yadahu ala thawbi sai abdullahi bin abu ayyuba al ansari sai aza hannuwa ne ga tufafin da suka kare shi kawai an ce min ga yanin shine ke wanka an kare shi sai sa hannu ga tufafin fata'ahu hatta Badaliyar Asahu sai saukar da zane hannu kasance yanzu ina ganin kai na yi da farko ban ganin komai ko ina magana da shi ne amma da ya ji cewa aiko ne aka yi in tambaya sai ya sa ya dan saukar da zane sai kasance yanzu ina ganin kai na yana wanka sun maƙala insani asbib haka yake wajen ku ɗai haka yake fil maƙbu'a amma fil maƙbu'a an ya subba sai ya ce ma mutumin da ke zuba ruwa ya cewa ya zuba fasabba sai ya zuba ruwa a lara ga kai na yi sun ma'arraka ra'asahu biyadihi sannan ya sa hannuwa ne ya ya kai ne fa na eh, biyadaihi da hannuwa ne guda biyu ya sa hannuwa ne ya ya kai ne fa aqbala bihi ma wa adbara ya fuskanto da hannuwan guda biyu haka yana wanki kai ne ya koma juyawa da su baya haka za سنيتي هكذا رأيته sallallahu alaihi عليه وسلم يفعل هكذا نقع النبي صلى الله عليه وسلم yana aikatawa. kunga yanzu ta ƙari ya tabbata cewa annabi sun sana wanke kai ne lokacin me lokacin ihrami don haka yanzu babu ishkali ga dalili wannan matsalar mai sauki ce an tambaye ka ihrami yana iya wanka ya wanke kai ne ka ce eh amma ji lokacin sahabbai sai da musu ya haɗa aka tafi aka warware musu sai da dogon isnadi magabata sun yi ma addini komi sun gama don haka ba a bukatar wani ya zo daga baya kirkiro wani abu ko ya yi tunanin wani abu ko ya faɗi komai yana nan rubuci kawai in kaga ka tsaya wani tunani da ƙirƙirwa baka karanta ba ne ka kasa ne ga littattafai nan da yawa kai kuma ka kasa ba ka iyawa sai ka kekero naka sai ka yi wani tunani ka taho da shi amma komai akwai process inda aka bi akwai hanyoyin da aka bi aka tabbatar da shi wannan abin ya tabbata imamun nawawi yake cewa wa fi hadal hadithi fawaidu minha wannan hadisi yana da fa'idodi cikin su ku san muna wasu fa'idodi cikin wannan hadisin ana magana lokacin wanka ana magana lokacin wanka ɗaya kenan waka ya tambaye mutum? eh eh ya tambaye mutum wake magana an batun suna yake bai cewa ni kusa kwa hadisi cikin bukhari ya ce ana annabi ce ana ana ka annahu ha in mutu ya kwankwasa gidan mutane aka cewa ka magana bai cewa ni ne ba a cewa haka nan cewa kai wane ne ka faɗi sunanka batun sallama ga mai wanka ana wa mai wanka sallama hasant eh ko shi ka suka wani. <laughs> ana kiyasa wa gada waya yana ya ɗuka waya na eh yana ansawa yana ansawa Eh, in wajen wanka yake wajen wanka ba wajen najasa ba ne wanka ba najasa ba ne bakin rijiya yake wanka wajen wanka daban wajen toilet wajen shiga a biya bukata daban wajen wanka kamar wajen alwala ne wanke jiki ne ake ba wani ba wani abu bane sai dai wanda wajen wanka ne shi haɗe yake da toilet haɗe yake da wajen har yanzu yana kusa ga wajen kazanta amma wanka da alwala hukuncin su ɗaya duk ruwa ne ake sa a jiki a wanke ba kazanta ce ta fitsari ko bayan gari ake fisuwa ba akwai wani istinbadi eh ba za ka ansa ba ba ansa saboda cikin wurin wanka cikin wurin kashi kake wajen kazanta kake ko bismillah da ake wajen alwallah ana yin ta ne asaice eh ana yin ta asaice shikenan kun kasa to ga abin da imamun nawawi ke cewa yace wa fi hadha hadisi fawaidu a cikin wannan hadisi akwai fa'idodi Min ha na farko jawazu ittisal almuhrim tace ta farko cewa yana halatta mai ya yi wanka wa gaslihi ra'sahu kuma da wanke kai ne yana halatta ya wanke kai wa imraril yadi ala sha'arihi kuma yana halatta ya sa hannu ne ga kai ne ya kai da kawo ya wanke da hannu duk wannan saboda kai yanzu ko ka wanke kanka gashi bai hitowa <laughs> amma suna da gashi da yawa in ka aza hannu ka tahi ka dawo zai wani gashi ya fito bi haithu layan tifu sha'aran amma ya yi shi yadda gashi ba zai fita ba wa minha qubuli yace minha jawaz ɗaya. wa minha ƙubulu khabaril wahid Cikinsu akwai yana halatta a shi alkhabarul wahid labarin mutum ɗaya. mun san wannan magana mun san wannan matsala ko qabulu khabaril wahid wasu wanda ba san shi babban matsala ce akwai littafai da aka rubuta a kanta idan mutum ya zo da labari mutum ɗaya ana an sa? akwai ina ba su an san labarin mutum ɗaya ga aqida yan ce cewa ce ai wannan khabarul ahad ne in kuna ji matsala khabarul ahad wai idan mutum ɗaya ruwaito hadisi ga abin da ya shafi aƙida ba a karɓa saboda mutum ɗaya ne sahabi ɗaya ruwaito hadisin wannan babban matsala ce na gaya muku an wutar littattafai a kai amsan labarin mutum ɗaya yanzu wannan hadisin ta ina ya nuna mana cewa ana amsan labarin mutum ɗaya na shi kaɗai aka aika sahabi biyu sun yi musu suka aika mutum ɗaya inda sun san ba a karɓar labarin mutum ɗaya da ba za su aika mutum ɗaya ba to yanzu kuna da hujjoji na cewa ana karɓar labarin mutum ɗaya a wajen wannan a musulunci ya koya muna ana karɓar labarin mutum ɗaya a ina da ina ha yanzu ita batu cikin cikin abin da ɗaya tun fara da nan imamul bukhari domin ya raddi ga wannan kusan wa gababin matsala ce sai ya fara da hadisin Abdullahi bin Umar a farkon sahih Bukhari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa hadisin umar wani ce hadisin umar radiyallahu anhu innama la'amalu bin niyat wa innama li kulli imrin ma nawa wannan yayi shi ne domin ya raddi ga wa'ir kice ba an sa hadisi ne sai ya rufe da wani hadisi wani hadisi ne na karshe a sahih bukhari eh hadisin abu huraira kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim shima khabarul ahad ne hadisin mutum ɗaya ne domin ya fara da shi ya rufe da shi domin ya nuna maka fahimta ta shi ana karɓar wannan yanzu mun koma lokacin annabi sassa akwai dalilan da ke nuna ana karɓar labarin mutum ɗaya akwai su da yawa akwai su da yawa akwai su da yawa cewa an tafi annabi sassa ya aika mutum ɗaya zuwa yaman mu'adu zuwa yaman innaka ta'ti qauman ahlal kitab sannan mutane da annabi da aka canza alƙibla ba su sani ba suna sallah a ƙuba ba su sani ba suna sallah a ƙuba mutum ɗaya ya zo ya ce musu mai ya ce na yi sallah tare da annabi sallallahu jiya an canza alƙibla zuwa ka'aba ala biluha fuskance ta suka juya gaba ɗaya suka fuskanci ka'aba da haka ana an sallah bayan mutum ɗaya khabarul ahad ana karɓa sai dai bai kai karfin labarin da ya tawaturi ba labarin da ya tawaturi na sahabbai da yawa yanzu hadisi innamal amalu bin niyat bai kai karfin hadisi ana shafa akan hufi ba bai kai karfi ne ba saboda wannan hadisin sahabi ɗaya ne wannan kuma hadisin ya kai sahabi saba'in hadisin innamal amalu bin niyat hadisin kalimatani habibatani ila rahman bai kai karfin hadisin ana azabar kabari ba saboda mai ba a haɗa su ko kaɗan ba a haɗa su da cin karo suka yi da sai a ce eh, to a aji wannan a ɗauki wannan inda cin karo suka yi amma da ba su ci karo ba to wancan ba ci karo ba ko wani yana zaman kai ne kuma yana magana a inda yake ayyib cikin ya ce wa anna qabulahu kana mashhuran inda sahabati radiyallahu anhu. yana nana ta magana cewa an san wannan hadisin na mutum daya mashuhi ne sanannen abu ne inda sahabbai saboda babban matsala ce ana an san hadisin mutum ɗaya min wamin ha cikin fa'idodi daga wannan hadisin arruju'u ila nassi inda ikhtilaf kuma ga nassi an yi sabani yanzu da wadawa suka yi saɓani abdullahi bin abbas dawa miswar bin makrama sai suka buƙaci nassi sai aka tabbai abu ayuba ya annabi yake yi sai gaya musu don haka ah, ya ce ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود الناس عند وجود nas, in ga nasi ba a kiyasi ba ijtihadi zaka su koma ya annabi yayi su aikata wa ha cikin fa'idodin wannan hadisin assalamu alal mutatahhir fil wudu'i wal ghusli ana sallama ga mai tsarki tsarki irin na alwalla ko wanka na gaya muku duk hukuncin su daya yadda in ka iske mai alwala ka ne mai sallama haka in ka iske mai wanka ka ne mai sallama da wanka da alwala da hukuncin su daya suna da sabani da hukuncin fitsari ko bayan gari ko wani abu da ya wance hidda najasa ne su kuma wayannan wanke gabbai ne domin a yi ibada naka mai wanka yana wanke gabban shi ne kamar yadda mai alwala shi ma yana wanke yana wanke shi ne don haka yana halatta mai wanka a mai sallama yana halatta mai alwala a mai sallama nan shi kunga babu magana alwallah ciki sai kawo ta bi khilafil jalisi alal hadathi imam nace sabani wanda yake zamne yana hadasi wanda yake fitsari wanda yake bayan gari shi wannan sabani shi ba a mai sallama baka iske mutum tsugunne yana fitsari ko mutum kai mai sallama amma dai ana yi mai amin nan wa minha jawazul isti'anati fi tahara cikin wannan hadisin akwai halascin neman taimako wajen wanka ko alwallah kun ga wani ka zuba mai ruwa ga kai ko walakin al'aula tarkuhu illa li haja sai dai abin da ya fi a bashi sai in akwai bukata in akwai bukatar yin haka ana iya wani ya yi kaza yadda ba zai kalli al'aurar ka ba ba dole bane mai wanka kuma al'aura ta saki take zai yi yana da zani ko yana da gyapto inda ya rufe mai al'aura don haka yana zuba mai ba dole yana ganin ina gani in ka zauna da mutane south east asia za ka ga abubuwa daban-daban wanda kai baka sawara su baka za ka yi mamakin ana haka al'adu sun sha bamban yanzu kana yi mamakin wani ya kama maka yi wanka kaga kai na farko yanzu bayan an ci gaba wajajen wanka mafi yawa mutane na wanka a ɓoye a cikin toilet da sauransu kuma al'adu sun sha bamban da sauransu amma ko yanzu da zaka zauna da mutanen kamar gaya maka south east asia to zaka yi mamakin yadda abubuwa na al'adu sun sha bamban akwai wanda ya ce mini yana ta dariya ce ya ga wata mata baka ta goya ɗanta a baya haka aka wulakanta iya to munan ba a baya ake goya ɗaya ko ba gaba ne yana ta dimma yana ta yana gwada bai ta tahiya ta ba yana haka yana haka dunnan mu a baya aka goya mu shi na ganin iyakar walakanci da rena dan adam da mace shi ba muhimmanci ba ke ki goya ɗanki baya kina tafiya su gaba suke goya ɗayansu gaba suke goya da haka shi an gaba tana ganin tana tafiya akwai bambancin al'adu da yawa har yanzu da irin wa'annan na wanka wanke kai isti'ana da wani da sauransu haka muna a wajenmu yanzu baka bukata wani ya taimaka maka yi wanka kawai yanzu ma an ci gaba ma kawai wajen wanka ma shigewa ake toilet a yi wanka da sauransu a wancan lokacin duk babu wajen rijiya mutum ke tsayawa ya yi wanka dai a wancan lokacin babu ruwa ma don sha annabi ya ce wajibi ne ga musulmi ya yi wanka so ɗaya a sati wancan lokacin saboda ruwan sha ma neman su ake bale ruwan wanka amma yanzu da yake akwai arziki akwai wadata akwai kuka kawai mutane ka yi yanzu akwai ruwan wanka yanzu ruwan wanka ba matsala ba yanzu kowa yana yanzu in ka bincika nan kowa tsakanin shekaran jiya da yau kila yayi wanka wani yayi wanka biyu kuma bai damu bai gawa saboda kowa ya wadata sai kuka wayo Allah babu ayo Allah mun gode akwai da yawa Allah ka karo muna bismillah mu ci gaba قال isa اسحاق ibrahim wa وعلي wa خشرم qala akhbarna isa ibn yunus قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فقبل بهما وأدبر فقال فقال المسور لابن عباس la umarika abada eh sai miswa bin makrama sai ce Allah ba daga yau ban koma musu da kai daga yau ban koma musu da kai ga mun yi wannan musu an je inda Abu Ayyub al-Asari kai ka canye kai ka ce ana wanke kai kuma ya tabbata ka san da ina muku magana misali ruwa da waye cikin magabata mun karanta a sunna bidan akwai masu ganin cewa baya halatta a wanke kashi ko fitsari da ruwa sai dai a sa dutse ya ce abinci ya abinci ake sawa a walakanta abinci a wanke kashi da shi ka san yadda ruwan suke da muhimmanci yadda abinci yake da muhimmanci a da yadda yake wahala har ya ga cewa za a sa abinci yanzu a ce da shi za a wanke fitsari abinci a ce da yanzu babu mai wannan tunanin irin wannan ruwan yanzu ga ruwa na an yi duk sun kwanta na unguwa duk wata muka Allah ya sa a yi muna titi ruwa su kwanta a unguwarmu a da su ne ruwan sha alhamdulillah yi ruwa sun kwanta a unguwa annabi sassalan ya yi aure aka yi walima aka ci da bino da masa ruwa kuma da suka aka yi an yi sa an yi ruwa je da daddare sun kwanta shi kenan kawai su ne ruwa kawai sai aka yi tashar ruwa ga sun kwanta jiyar ruwa masha Allah ruwa <laughs> su kwanta yanzu babu ko motar suka taba sai ka ji an wankewa mota kawai saboda saboda kazanta ne kawai kai ya za a yi ruwa su taba mai mota ruwan sama kuma mutane kullum kuka su Kai kullum kuka su Kai saboda fifita duniya akan lahira bambancin mu da su su suna ganin duk waɗannan abubuwan hanya ce zuwa lahira mu kuma muna ganin a ah, sun muka yi mutara da yawa da yawa don haka duniya muka zo zama don haka in duniya muka zo zama wallahi kala biyar ta tufashi kala uku ba ta yi mini wallahi kamata ya yi sha ruwan gora wannan fiye wata ruwan honho suna kawo ciwon zuciya ciwon zuciya ka ba ka ci da baka sallar dare baka samun kabbara haraba cikin zama baka kana asada ta yaushe ciwon zuciya ka baka <laughs> Allah ya ka mu tafi babu babun ma yaf'al bil muhrim idza mat قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوكس فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا باب ما يفعل بالمحرم إذا مات باب da yadda ake mai ihrami idan ya mutu yana cikin ihrami ne ya ɗauko ihrami yana tafiya tsakanin makka zuwa madina ya iso makka kafin a fara aikin hajji yana mina yana arfa yana muzdalifa sai mutuwa ta zoma. yana cikin ihrami ne imam muslim ya ce haddasana abubakar bin abi shaiba qala haddasana sufyan ibn Uyaina an amrin an sa'id ibn jubairin uh, wani amri ne amrun naqid wani amru ne na da kana jin tsoro <laughs> baka da confidence wani amru ne shi ne wanda ka faɗi na sufyan an amri amr bin dinar an sa'id ibn jubairin an ibn abbasin kaga cikin wannan akwai riwayar ƙaramin tabi'i daga matsakaicin tabi'i amma bin dinar ƙaramin tabi'i ne sai bin jubair matsakaicin tabi'i ne an ibn abbas radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam khara rajulun min ba'irihi wani mutum ya fado daga bisa abin hawa ne sa sai kai ne ya wuya ne ya kare aka kare mai wuya famata sai ya mutu faƙala sai annabi sun sai ce igsiluhu bima'in wa ku wanke shi da ruwa da magarya wa nuhu fi thawbayhi ku sa shi ku mai kafani. cikin tufafi ne guda biyu wala tukhammiru ra'sahu kada ku rufe mai kai ne kada ku rufe mai kai ne fa inna allaha yab'athuhu yawm alqiyamati mulabbiya Allah zai tasu da shi ranar alkiyama yana talbiya akwai wani fa'ida a cikin wani hadisin ba wadda ke hitowa zahiri ba wadda kuka gani akwai ta fa'ida da kuka gani ina tambaye ku ne domin ya fi tsayawa a kanku ina tambaye ku yi eh, wankan gawa da magarya wannan ba sabon abu ba ne wani wankan gawa da magarya ake yi ne aiko mun karanta a sunan hakamun jana'iz da yawa ma wankan gawa da magarya ake yi ne babu wata fa'ida ta yi muni annabi ya ce wa nuhu fi thawbayhi ku yi mai likafani ne cikin tufafi ne guda biyu wata shi ana likafani da tufafi guda biyu amma ga mai aikin hajji amma mun san farkon likafani tufafi nawa ne uku biyar amma ana yi a shaida biyu ga wanda ya kama aikin hajji annabi sun ce wala ruwa ra'sahu kada a rufe mai kai ne saboda mai ihrami baya rufe kai to tunda baya rufe kai yanzu ko ya rasu ba a rufe mai kai ba a rufe mai kai haka ake binne shi idan mutum ya rasu waje aikin hajji ba a rufe kai ne kuma ba a sa mai turare kamar yadda zamu zo mu karanta sai annabi ya ce yub'athu yub'athuhu Allahu yawmal qiyamati mulabbiyan zai tashi ranar alkiyama yana talbiya wa ya tashi labbaik Allahumma labbaik ta Allah ba aiki hajji bane da <laughs> wani kaga yaro shi ba zai tashi cikin damuwa ba shi ba zai tashi cikin damuwa ba shi talbiya ma zai tashi ya ga jama'a da da yawa sun taru ya san da jama'a da yawa ya bar duniya ko da ya zo ga jama'a da yawa kawai sai ya fara labbai kalla kuma labbai a ce an gama wannan aiki hajji har ayi guda dubu baya ka wuce <laughs> tayi bismillah na mun mata ala shay'in bu'itha alaihi ahsant hmm. قال وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته على أيوب فأوقسته أو قال فأو فأو فأقسته وقال أمر فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنا كي ita wuya ne ya kare fa qala igsuluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayn ولا ولا تخنطوه ولا تخمروا راسا قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامه ملبيا وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامه يلبي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهرم فذكر نحو ما ذكر حمار عن أيوب قال وارثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوكس وقصى فما اتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر والبسوه والبسوه ثوبيه ولا تخمروا راسه فانه ياتي يوم القيامه يلبي قال وحدثنا عبد عبد بن حمير قال اخبرنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني امر بن دينار امر بن دينار ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسمي سعيد بن جبير من حيث خر حيث خر inda ya faɗi ibn jubair bai faɗi cewa arfa ne ya faɗi ko ina ne ya faɗi ba shi mutumin bisa taguwa qala wa rasana abubakar abubakar abu quraybin qala rasana waqi'un an sufyan an amr bin dinar an sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rajulan aw qasatuhu rahilatuhu wa huwa famata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبأس يوم القيامة ملبيا قال وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لا قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقسته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه وقصه بعير وهو مهرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس بالطيبة ولا يمس الطيبة ولا يخمر رأسه رأسه فإنه يبأس يوم القيامة ملبيا قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر, وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا الشعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مورب فوقع في ناقته فأقعسته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه قال الشعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال وحدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقست رجلا راهلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسد وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبأس يوم القيامة وهو يهل قال وحدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبيد الله بن عبد موسى قال حدثنا إسرائيل إسرائيل أم مسعود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقسته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا ولا تغطوا وجهه فإنه يبأس يلبي shikenan mun kan babin ka so ka yi magana hmm. ban sani ba <laughs> al'amuran gaibu ne su abin da ya zo aka faɗi a nassi shi kake magana aka wani hadisi? ok ok mulabbiyan ya fi mulabbidan talbid shine a ɗaure gashin mutum a gyara shine talbid to yanzu mulabbiyan mulabbiyan shine a talbid shine a ɗaure gashi a gyara a yi waye bai tafi da siyaƙin باب جواز اشتراط المحرم التحلل da wani ونحوه قال حدثنا أبو أيوب أبو قريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحجه قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها هجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حيث حبستني حيث حيث حبست habastani wa kanat tahta al-miqdad yace jawazul wa jawazu ishtirat al-muhrimi at-tahlil bi udhri al-mardi wa nahwahu halascin mai rashin mai mai ihrami yayi sharadi in bai da lafiya ko yana da wani uzuri mutum ne ya tashi zuwa aikin hajji amma bai da lafiya yana ganin cewa rashin lafiya ce za ta iya karuwa bayan ya fara aikin hajji nan ya kasa isuwa to kuma kun san in ka fara aikin hajji dole sai ka isuwa wa atimul hajja wal umrata lillah yanzu in ka yi hajji guda ka ɗauki farali in hajji a rayuwarka guda ka yi shikenan ka ɗauki farali hajji bai waje gare ka ba amma da radda ka shiga ihramin na biyu to wajibi ne sai ka cika shi kuma in ka kasa cika shi dole sai ka koma dawo wata shekara ka yi an bi ka ba shi ne kun fahimta shine ma'ana wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika in kun riga kun fara to dole sai kun cika amma wanda bai fara ba to hajjin musulunci da wajibi gare shi na farko ya yi. to sai rashin lafiya ko wani uzuri da kake gani babba zai kama kana cikin aikin hajji baka da tabbas shin ran arfa za ka iya zuwa arfa ko wani uzuri zai kama ka da zai hana maka zuwa arfa sai ka sharaɗi tun farko ɗauka ihrami ya Allah gani zan ɗauki ihrami amma Allah ina sharɗanta fa duk inda ta tsaya rashin lafiya ta hana ni tunanin tsaya in kai wannan sharaɗin to in aka tafi in wannan uzuri ya kaba ka ba sai ka dawo karanka ba nan kawai ka walwale kawai ka yi ka yi sharaɗi tun kafin ka wannan shine babin da zai karantar da mu imamu مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن الألاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة مسنا abu usama hamad bin من حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة هشام عن أبيه عن عائشة وأن هشام ني نعم بن عمر بن عمر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد كو طيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباءة بنت الزبير annabi sallallahu ya shiga inda buba a diyar zubair bin al-awwam radiyallahu ana wanda yake uwar shi ce matsayin diyar shi take saboda zubair matsayin dan ah, gwaggon shi yake safiya faƙalla sai ya ce mata a rattil hajja baki nuhin hajji ba za mu ji hajji yanzu ba da ke za a je ba faƙalat wallahi ma a ni illa waji'a ta ce wallahi ban da lafiya lafiya ta ce nake ganin ba za ta iya tsaya kai ni in iya hajji ba in gama faƙali sai ya ce hujji annabi ya ce ki hajji wa shtaridi sai ki sa sharaɗi wa ƙuli sai ki ce allahumma mahilli haisu ne ya allah inda zan walwalewa in ta ihrami inda rashin lafiya ta tattaso ni kawai ban iya ci gaba ka da naka inda ban iya ci gaba ya allah na yi tahlili in ka yi haka to babu iskali sai kasance in ka kai ka yi talili babu yanka akan ka babu jini akan ka babu ranko in ba hajji musulunci ba ce ba ka taba yi ba wannan kuma dole za ka yi ɗaya bismillah ƙala wa hata sana abdullahi nuhu maidin ƙala abana abdurazak ƙala abana ma'amarin an zuri an urwa an aisha ta allahu an ha ƙalat da halar nabi sallallahu alaihi wa sallama ala duba a tabbinti Zubairu bin abdul ba faƙalat ya rasulallah inni uridul hajja wa ana shakiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي وشرتي أن مهلي حيث حبستني قال وارثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثلا قال وارثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عبد المجيد وأبو آسم ومحمد بن بكر عن ابن جريج ها وارثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ لا قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وإكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن جباعة بنت الزبير بنت بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج والشرط أن مهلي حيث تهبسني قال فأدركت أي في شيء كده فأدركت fa'adar ka sai ta samu yin hajjin sai rashin lafiyar ma bata bata so mata ba قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عن عمرو بن حرم عن سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جباءة ارارت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورثنا اسحاق بن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني cikin wancan hadisin da ya wuce anna bubaata binti zubair bin abdul muttalib don haka ya zubair bin abdul muttalib ce ita ce daidai diyar gogon annabi sallallahu alaihi ita ce diyar gogon annabi eh, ita ce cousin din annabi sallallahu alaihi wasallam diyar baffan shi zubair bin abdul muttalib اي بزبير بن عوام بني زبير بن عبد المطلب قال ورثنا اسحاق بن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني واحمد بن خراش قال اسحاق اخبرنا وقال اخر حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن ابي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للضباعه حجي واشترطي ان محلي حيث تحبسني وفي روايه اسحاق amara ba'a eh. na ya kamata mu tsaya saboda akwai tambayoyi abinda mun kafa daidai Allah ya ba mu lada kuskuri Allah ya shafe shi zukatu mai shafe cikin. Mhm. eh matan miqdad bin al-aswad ce sai ka bude baki a ba shi ne ka sharaɗi ba ko wanda bai na farko ba yana sharaɗi amma dai wanda bai na farko ba sharaɗi wani abu ya kama shi zai yi hajjatul islam hmm. ba na jinka sai ka buɗe baki kusa ga windo kake ke da kyar irin haka ta faru yanzu saboda ai ana ishtiraɗi ne lokacin ɗauka ihrami in lokacin ɗauka ihrami ya yi ka yi ishtiraɗi ka shiga ka ɗauki ihrami kuka je ka isa maka rashin lafiya ta kama ka idan aka kai ka asibiti asibiti ana ɗauka ambulance a kai ka arfa cikin ambulance sai zan kayi ne arfa yanzu an ci gaba abubuwa sun yi ta ɗauwa da sauransu yanzu eh, ana zuwa da alhazai a arafa da waye a cikin ambulance cikin eh, motar marasa lafiya ka sai kasance da ya halarci wuri mhm. na iya eh, ban ji ba <laughs> eh mata mi suka yi suna me suna me ga yanar shi za mu tashi da babin da za mu tashi insha Allah sati mai zuwa hmm. Hmm? akwai tambaya? babu tambaya sai mu tashi ko sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik